Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma shida 21 da biyar Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar talata 31 ga watan Mayu na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanan labarai. To Maryam hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar yau talata cewa sama da bakin haure 2,500 ne ciki har da 'yan Najeriya suka rasa rayukansu yayin da suke ƙetara tekun Baharam. Sama da mutane miliyan 44 suke fuskanta wani irin nau'i na bauta ta zamani bisa ga wani sabon rahoto. na ƙasar saudiya ta ce ta kakkaɓo wani harsashi mai linzami da aka harbo daga yemen jiya litinin da dare to allah ya kyauta a shirin namu na yanzu za mu kawo muku rahoto akan yadda matatan man fetur ɗin najeriya ke aiki cikin shekara ɗaya da kafa sabuwar gwamnati da shike yau ce ranar faɗakar da jama'a akan illar shan taba sigari ta duniya muna ɗauke da rahoto akan wannan bayan haka za ku ji fashin bakin da masana suka yi akan irin dangantakar da ke tsakanin 'yan majalisar zartarwa da ta dokokin najeriya a wannan gwamnatin cikin shekara ɗaya za kuma mu kawo muku shirin noma wanda halima jimrau ta shirya kuma za ta kawo amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar yau talata cewa sama da bakin haure 2,500 ne ciki har da 'yan Najeriya suka rasa rayukan su yayin da suke kokarin ƙetare tekun Baharam zuwa ƙasashen Turai kawo yanzu a shekara ta 2016. akasin haka a shekara ta 2015 mutane 1,855 ne suka rasa nasu rayukan. galibin 'yan gudun hijiran da ke wannan tafiyar mai cike da hadari sun fito ne daga najeriya da gambia yayin da galibin waɗanda suke fitowa daga syria da afghanistan da kuma iraq ke ci gaba da ketawa ta turkiya da girka bisa ga cewar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya a cikin makon da ya gabata kawai an yi kiyasin cewa kimanin 'yan gudun hijira 880 suka mutu yayin da suke ƙoƙarin ƙetare tekun baharam. ƙungiyoyin jin ƙai sun fitar da hotunan wani ma'aikacin ceton rayuka na ɗan ƙasar jamus yana riƙe da gawar wani jinjiri da ya nutse da nufin jan hankalin hukumomin ƙasashen turai su ɗauki mataki hukumar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta faɗa jiya litinin cewa Hukumomin ƙasar Sudan sun ta sake ƙalla 'yan asalin ƙasar Eritrea su 442 su da suka hada da 'yan gudun hijira shida da aka yi wa rajista a cikin watan Mayu na wannan shekarar. jerry simpson wani babban jami'in gudanar da bincike da kuma fafutukar kare haƙƙin bil'adama a cibiyar human rights watch ne ya ce sudan tana kamawa da kuma tilastawa al'umma eritrea komawa hannun gwamnatin kama karya ba tare da kyala 'yan gudun hijirar su nemi mafaka ba ya ce ya kamata sudan ta haɗa hannu da cibiyoyin tsugunar da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya wajen kare mutanen ba ta sake ƙasar su inda za su fuskanci tsangwama ba dokar ƙasa da ƙasa ta ce tilas ne a ba masu neman mafaka damar neman izinin zama a kuma yi nazarin buƙatar da suka gabatar kafin a mai da su ƙasashensu dokar ta kuma haramta wa ƙasashen ta saƙeya waɗanda ke neman mafaka zuwa ƙasashen da za su iya fuskantar barazana da gasa musu a ko kuma su rasa rayukansu. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce gwamnatin Eritrea ta ba da umarnin cewa tilas duk 'yan kasar da ke ƙasa da shekaru 50 su shiga soja na tsawon wa'adin da ba ƙayyade ba ana ɗaukar ƙauracewa ƙasa a matsayin gudu daga bakin aiki da ake hukumtawa da aiki mai tsanani da kuma ƙuntatawa ta haɗawa da gasawa mutum a ƙuba a gidan yari sama da mutane miliyan 44 suka fuskanci suke fuskanta wani irin nau'i na bauta ta zamani bisa ga wani rahoto da wata cibiya da ke sa ido kan batun bauta da biladama ta wallafa yau talata indiya da uzbekistan suna cikin kasashen da suka fi yawan mutanen da ake bautarwa al'ummar uzbekistan suna fuskantar yanayin bauta inda hukuma ke tilasta su cira auduga koriya ta arewa ita ma tana cikin jerin kasashen da ke da bayi tsakanin al'umma inda ake bautar da fursunoni da tilasta waɗansu karuwanci da kuma auren dole lamarin ya fi sauƙi a kasashen da ke da arziki ƙasashe goma sha biyu da matsalar ba ta yi kamari ba sun haɗa da ƙasashen yammacin turai da amurka da canada da australia da new zealand sai dai binciken ya kuma nuna cewa kata singapore kuwait brunei hong kong saudiya bahrain oman japan da kuma koriya ta kudu suna cikin jerin kasashen da gwamnatocinsu ba su ɗauki matakin a zo a gani ba dangane da bauta irin ta zamani duk da arziki da kuma ci gaban da suke da shi binciken ya yi la'akari da batutuwa kamar wato karewa da kuma mutunta bil'adama da kula da lafiya al'umma da tsaro da samun muhimman ababen more rayuwa kamar abinci da ruwan sha da kula da lafiya da yanayin ƙaura da kuma rikici an gudanar da wannan binciken a ƙasashe 167 sai dai ba a ba da sakamakon binciken na afghanistan da iran da iraki da samale da syria ba da kuma yemen sabili da rikicin da ake fama da su a waɗannan ƙasashe kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ƙasar Saudiya ta ce ta kakaɓo wani harsashe mai linzami da aka harbo daga Yemen jiya Litinin da daddare. An lalata harsashen mai linzami ne a sararin sama ba tare da cutar da kowa ba. Bisa ga cewa kamfanin dillancin labaran ƙasar Saudiya SPA, wannan ne harsashe mai linzami na biyu da Saudiya ta kakaɓo, wanda Yemen ta harbo cikin wata guda. dakarun haɗin gwiwa da saudiya ke jagoranta da ke goyon bayan shugaban ƙasar yemen abdurrabu mansur hadi sun ce wannan harin na iya sawa su sake shawara a kan tsagaita wutar da aka yi da ta ba da damar tattauna wanzar da zaman lafiya ƙarƙashin jagorancin majalisar ɗinkin duniya a kuwait cikin watan afrilu 'Yan tawayen Houthi ke da iko da sana babban birnin kasar tunda suka kwace shi a watan Satumba shekara ta 2014 bayan watanni shida suka doshi kudancin kasar da wato da gumurzun da ya kai ga kwace tashar sufurin ruwa da ke birnin adan da kuma tilastawa shugaban kasar wato Mansar Hadi gudu zuwa Saudiya. Tuni gwamnatin Hari ta sake kwace Adan tare da taimakon dakarun haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin ƙasar Saudiya. Rikicin ya yi sanadin kashe mutane 6,400 miliyoyi kuma suna matuƙar buƙatar agaji. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Da farko za mu fara da rahoto daga birnin tarayya Abuja. Bayan cika shekara ɗaya da kafa sabuwar gwamnati, masana na ci gaba da duba irin sauye-sauyen da aka samu ya zuwa yanzu, musamman ma ta ɓangaren man fetur. Ga Nasiru Adamu El Hikaya da ƙarin bayani. From 2010, average oil prices were 100 United States dollars per barrel. Shugaba Buhari ya ce tun 2010 farashin gangar fetur a kasuwar duniya ke faduwa inda hakan yawan zo kan ganga ɗaya dala ɗari muka tsaya muka lashe zaɓe in ji buhari gangar sai ta gangaro zuwa dala talatin kuma sam gwamnatin baya bata tanadi wani asusu ko ajiya don magani irin wannan yanayin ba ta wannan bayani ne shugaba buhari ya kare rashin gani wani gagarumin sauyi a bangaren man fetur da ya shafi har ma da yiwuwar gina sabbin matatun man fetur din don daina shigowa ko rage shigowa da man daga ketare take dai gwamnatin ta ɗau matakin kauda tallafin man fetur da aka yi bayani ya fi amfanar wasu mutane kalilan amma dai hakan ya shafi talakawa da ya sanya litar mai komawa naira 145 daga naira 86 gwamnatin dai ta nuna damuwa ta jawabin shugaba buhari yadda sabbin yan tsagirin neja delta avengers ke fasa bututun fetur da kai hari kan cibiyoyin man wanda hakan ke haddasa matsala ga kamfanonin haƙar mai da ma adadin man da ƙasar ke haƙo a kullum tun watannin baya gwamnatin ke albishir ɗin ta gyara matatun man fetur musamman ma ta fatakwal da kaduna da ke rage wahalar man da ake bukata a cikin gida shin wani tasiri hakan ya yi ga lamuran samar da fetur ɗin ko kuma shin matatun na tace mai yadda ya dace ita ce tambayar da na yi wa tsohon shugaban matatar man fetur ta kaduna injiniya kailani muhammad wannan escravos ɗin da aka gyara duk bai fi mako biyu ba yanzu an fara tura mai ba ta jirgi ba kuma zuwa refinery na port da kaduna to kaga wannan yanzu da aka fasa na chevron babban matsala ne gare mu mai da ake rabawa na najeriya an dai gyara pipeline na ibadan zuwa ilori ana tura mai ta nan kuma yanzu da ake turawa an ce fatako ta dinga tura mai zuwa kaduna wanda za a dinga turawa cikin pipeline din saboda jihohinmu na arewa tunda ana shigo da mai kuma mun samu refineries dinmu suna aiki kaduna ta fara bada sufa yau muna kira ga gwamnati kada ta ɓata lokaci a kamo tamfolo da waɗanda suka kawo wannan cikas gwamnati ta ɗau mataki a kansu. Masanin tattalin arziki Abuja yushe Aliyu na ganin ko ba fara cin gajiyar wasu sassa kamar noma da ma'adinai waje da fetur a ɗan ƙanƙanin lokaci ba. Gwamnatin Najeriya ka iya samun kafa ta wasu yarjeniyoyin. Sauƙinsa shine ta shiga wasu yarjeniyoyi da inda za su samu wasu kuɗaɗe wanda mai yiwuwa ba na haraji ba mai yiwuwa kuma ba kuɗaɗe ne waɗanda za a ci bashin kansu ba tunda irin bayanan da masu sharhi ke kallo shine ana tunanin kudaden da ake karbowa a hannun waɗanda ake ganin kudaden ƙasa ne to za a iya a cikin shekaran a yi amfani da su a cikin kasafin kuɗin. Hanyoyin mafita da masana ke bayarwa su ne tara kudaden shiga na cikin gida da matukar rage dogaro ga fetur. Kazalika maimakon gyara matatun fetur na yanzu a gina ƙanana na zamani da za su iya samar da abin da ake bukata har ma fiye da tsoffin. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja. Najeriya. Shugaban ƙasa ka taimaka don Rasulillahi. Da Allah Rasulillahi. A gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Ranar 31 ga watan mayon kowace shekara ne Hukumar Lafiya ta Duniya da ake kira WHO a takaice ta ware domin wayar da kan jama'a akan illar shan taba sigari a tsakanin al'umma. Wakilan sashen Hausa Babangida Jibran ya turo mana rahoto daga Lagos. a wani kiyasi da hukumar lafiya ta duniya ta fitar dai ya nuna cewa kimanin mutane miliyan shida ne ke mutuwa a duk shekara a sabili da kamuwa da cutuka da ke da nasaba da shan taba sigari taken bikin na bana dai shine hana kawa wajen tallace-tallace na kwalayen sigari abinda hukumar lafiya ta duniya ta ce zai taimaka wajen rage sha'awar shan taba sigari a duniya a sakonta domin bikin na bana shugaban hukumar lafiya ta duniya margaret chan ta ce fatan hukumar shine na ganin cewa gwamnatoci daban-daban na kasashen duniya sun saka ido a kan kamfanonin taba sigari na ganin cewa sun rage irin kawar da suke sawa a kwalayen taban ta yadda hakan zai rage daukan hankalin jama'a musamman ma dai matasa wajen zukar tabar ta sigari kawo yanzu dai binciken likitoci ya nuna cewa tabar sigari na kunshe da akalla sinadarai kimanin 600 wanda kuma idan aka kona za su fitar da wasu sinadarai kimanin 700 masu cutar cutarwa ga biladama wanda kuma akasarinsu ke haifar da cutar kansa ko kuma daji to kowane irin cututtuka ne masu shan tabas sigari kan kamu da shi ga dai likitan hada magunguna salihu ibrahim shan tabas sigari yana haifar da cututtuka masu ɗimbin yawa a biladama ah, na farko akwai ciwon da ake cewa cop chronic ah, obstetric pulmonary disease shi wani ciwo ne da ya shafi toshewar hanyar iska na da ke kai iska a huhun dan adam sannan kuma an bincike ya nuna cewa shan taba sigari yana haifar da ciwon kansa kansa da ke shafar huhun dan adam an gano cewa ciwon taba sigari ma yana da alaka da wasu nau'i na ciwon daji ba ma kamar abin da ya shafi bangaren wajen mata. Bisa la'akari da illar da shan taba sigari ke haifarwa ne dai ya sa majalisar dokokin tarayyar Najeriya ta amince da dokar hana shan taba sigari a bainar jama'a sai dai kusan bayan shekara guda da kafa wannan doka bisa ga daka alamu dokan baya tasiri a bainar jama'a. Duk kokarin jin ta bakin wasu masu shan taba sigarin dai ya citira sai dai da kyar na samu wani da baya so na ambaci sunansa wanda na tambaye shi yadda suke ji game da wannan doka na hana shan taba sigari da majalisar dokokin tarayyar najeriya ta zartar gaskiya ni a wuri na gaskiya ni ba zan ce haka ba because dokar nan ni inda a wuri na ne ba zai yiwu ba ko zai yiwu zai doka lokaci sosai ko ba za ku bi umarnin wannan doka ba ba wai za mu ba ni ni kaga ni zan iya bi amma sauran fa wanda ba su ji maganar ba to yanzu ya zai zama zamanto musu ya hasi su gane cewa wuki gashi gashi ga abin da gwamnati suka sa a gaba kuma ya amfani kuma a ana so kuma ku bari kamar abin da kake abin da ka da kana yi kamar shekara 20 ko an waye gari ko a cikin hawa daya ko a ce maka kawai wai ka bari abin akwai akwai magana a kasa kuma zai wuya zai taimaka because ba wai abin mai kyau bane kowa ma na so ya bari masu iya magana dai kan ce idan kunne ya ji jiki ya tsira baban ya jibrin murya amurka daga lagos sanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu ai sakewar suna ga larabi madalla a gaida baban gidan jibril har yanzu dai game da batun gwamnatin shugaba muhammadu buhari shekara ɗaya da kafata masana na ganin akwai buƙatar samun daidaito tsakanin ɓangaren zartaswa da kuma na 'yan majalisar dokoki domin ciyar da ƙasar gaba ibrahim abdulaziz ya turo mana da rahoto yayin da 'yan najeriya ke ma ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da mulkin shugaba buhari a shekara guda wani batu da masana da masu fashin baki ke ganin abun dubawa shine na dangantakar da ke akwai a tsakanin bangaren majalisar zartaswa da kuma bangaren 'yan majalisar dokoki domin tun farkon soma tafiya aka soma samun sato kasa kazi a tsakanin bangarorin biyu kama daga batun nadin shugaban majalisar dattawa zuwa na dambarwar kasafin kuɗi bayan magace ce ci nadin wasu ministoci to sai dai kuma masana irin su dr ahmad bawa bello wani malamin jami'a na ganin duk da wannan tangadan da aka faro akwai fa bukatar sanin ina ma aka fito su majalisar eh, dattabai da majalisar eh, wakilai sun fahimci cewa shi shugaban kasa mutum ne na gari mai kirki don haka abin da yake zuwa daga wurin shi in an yi tattali an duba an gani ana samun biyan bukata da suke so bayan haka kuma in ka duba su a cikin majalisar da taɓai da majalisar wakilai akwai waɗanda sun zo da nasu eh, aniya daban banda ba na wai ce da kasa ba ne ba wa kuma eh, muna ce wai ba daidai ba ne domin shi siyasan kansa wasu suna ɗaukan shi a matsayin sana'a ne wasu suna ɗaukan shi kuma a matsayin aiki wa ƙasa ne wasu kuma suna ɗaukan shi a matsayin suna bukatar mulki ne so don haka in ka zo ka hada da wannan shi shugaban kasa in ya kawo nashi in ya saba da nasu za a samu matsala misali yanzu akwai ishu na waɗanda mutanen ƙasa ba su san bambancin menene aikin da ya kamata 'yan majalisa su yi ba su suna gani ya kamata dan majalisa zai tona musu bohol zai musu hanya zai musu wannan to su kuma suna gani suna son su sa su ci gaba da tsarin mulki yadda ya kamata ya tsarin mulkin ko kuma ba a kafa dokoki yadda ya kamata a tsara dokoki sannan kuma suna son su biya wa jama'a su bukata su ga cewa lallai an aiki kamar dr ahmad bawa bello shi ma wani mai fashin baki kuma tsohon shugaban gidan rediyo da talabijin na jihar kaduna ksmc alhaji zubairu abdurrauf idris na ko ganin akwai bukatar su ma talakawa da suke sanin ayyukan bangarorin biyu idan ka duba cewa aikin yan majalisa shine waɗannan dokoki yanzu mu sa wannan majalisa ta takwas ƙarƙashin jagorancin bukola saraki tunda duka majalisun suna ƙarƙashinsa ne wannan majalisa ta amince da kasafin kuɗi ba tare da bambanci tsakanin jam'iyyar apc da pdp ba ba tare da bambancin majalisar wakilai da ta dattijai ba sannan kuma waɗansu dokoki da aka tura da kuma wanda su kuma 'yan majalisar suka mika an amince da su ba tare da wani tarnaki ba sannan in ka duba kamar yadda dakta ya faɗi ministocin nan an wanke su ba tare da wani tarnaki ba duk da yake an samu takaddama da cewa jam'iyyar 'yan adawa sun fita daga zauren majalisa ashe kenan idan ka duba a cewa ana samun takaddama takaddaman nan ba wai tsakanin shugaban ƙasa ba ne da 'yan majalisa ko kuma shugabancin majalisa ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya a gaida Ibrahim Abdulaziz. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 11 da minti 20. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barka da warhaka kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki inda muke ci gaba da tattaunawa da Profesa Baba Gana Abba Gambo shugaban tsangayar koyar da ilimin shibka tsirrai masu amfani ga dan adam a jami'ar Maiduguri da ke jihar Borno. za ku ji abubuwan da Profesa Babagana ya ce ya gani a ƙasar jamhuriyar Nijar waɗanda kuma ya ce abubuwa ne na koyi ga Najeriya. To amma kahin nan Ganin cewa Profesa Baba Gana shine ke ba mu gwamnonin Najeriya 36 shawara akan harkar noma. Kuma da yake a shirinmu na baya, Profesa ya ce ya ba da shawara akan yadda yake ganin za a iya taimakon 'yan gudun hijira su noma ce su ba ɗauki shawarar ba. shine na tambayi Profesa shin ko gwamnoni suna ɗaukan shawarwarin da yake ba basu akan hanyoyin haɓaka noma da kuma horhoɗo da martaban noma a Najeriya? da yawa a cikin su hajiya wallahi sun ɗauka akwai abin da ake cewa political will ina tare da governor secretariat dinnan kusan shekara shida yanzu amma irin ƙwazo da kuma irin kyan niyya fi sabidillah hajiya da na gani a cikin wayan nan gwamnonin nan da ba mu da shi fi sabidillah to kin ga an ɗauka yanzu da nake miki magana akwai gwamnoni kusan goma sha wanda suna ce akan cewa Profesor ka shigo muna son ka duba wannan Profesor ka shigo kamar gwamnan sokoto tambuwal ya ce mini akwai taro musamman zai yi bayan da muka yi taro da shi ce zai je tara manoman sokoto kap ya ce min Profesor za ka shigo ka yi musu jawabi ya kamata wannan abin mu fara solo sosai sosai don ma mu tsira da mutuncin mu yau idan kika je port harcourt idan kika je lagos idan kika je inugu idan kika je onitsha za ki ga duk ana roƙo kuma duk masu roƙon nan wallahi sun matallaye 'yan arewan mu Wato almajirai ko? Kuma a cikin arewan kanta za ki ga yara suna gararan ba kan titi hajiya da wanda yake can solution da mai son fetur sai kuma da wanda ba su da komai wanda ake cewa 'yan mola. Mm, alhali ga ƙasan noma Allah ya bada ga dausayi ga kuma masana irin ku masu taimakawa da shawarwari. Muna da square kilometer miliyan casa'in da biyu da dugo uku a Najeriya. Hmm. A cikin miliyan casa'in da biyu da dugo uku hajiya kwaya kilomitar ɗannan. Hmm. Kusan kilomita miliyan saba'in da tara duk inda za a cikin Najeriya shine za a iya yi noma. Sauran ruwa ne da kuma irin uh, dutsuna da sauransu amma kilomita miliyan saba'in da tara na Najeriya duk za a iya yi shuki. Amma mm. hajiya yanzu da muke magana da ke kawai kilomita talatin da uku ne kawai ake shuki a kai. Sauran kilomita kamar talatin da hudu nan yana nan kara zube daya. Na biyu akwai hajiya abin da muke ce fadama. Idan Allah ya kawo ruwa za ki ga fadama din nan zai jaye ruwan nan kwarai da gaske. Bayan damuna idan aka dan aka dan tona rijiya za ki ga ba zai kai kamar ma hannu uku ba abin nan gabi uku ba za ki ga an samu ruwa to hmm. irin fada ma nan muna da shi kilomita miliyan uku da dubu ɗaya da hudu amma yanzu da nake miki magana abin nan ana magana ne kama ana amfani da kilomita dubu ɗari uku ko dubu ɗari hudu a Najeriya. Wannan al'amarin ki ajiye shi a gefe. Kwanaki Allah ya sa University Difa suka kira ni da suka kira ni muka je muka sauka a nyame washe gari muka shiga mota daga nyame zuwa har difa amma mun kwana a zindar da nake son gaya miki kilomita kusan dubu ɗaya da ɗari uku da wani abu ne. Sosai. Koyaushe muna tafiya lokacin damuna ne ina kallon kan hanya hajiya banga daga nyame hajiya zuwa difa nake gaya miki. ban ga fili wanda mutum a kan titin ba a kan titi inda mutum zai wani shimfiɗa wanda ba sa wani abu ba kuma akwai wani abin da na gani a Nijiyar wanda inda ce za a kawo shi Najeriya da zai taimake mu kwarai da gaske mhm. na ga fattanya wanda ana noma da shi a tsaye eh, mu Najeriya dalilin da ya sa yara-yara da kuma manyan mutane da yawa ba sa son su yi noma don fattanyan nan ne inda ce zan samu abin da ina tsaye zan yi sai ma mutum ya mai da shi exercise daya kenan na biyu hajiya akwai technology mashin kwaya ɗaya yana abu kusan ashirin da ɗaya shi zai abin nan share hili shi zai share gonan shi zai tona rami shi zai shuka mashin guda ɗaya hajiya shi zai sa taki shi zai zo ya cire miki yayi shi wannan mashin ɗin kuma lokacin girbi ya zo ma za a iya girbi da shi ko kuma idan aka samu matsalan kwari da sauransu wannan mashin din shi da kansa shi zai feshi to ina gaya miki bayan ya girbe ma mashin din nan zai iya ya zo ya surfa mm. mashin baya daya mm. mun gaya musu kuma mashin ne wanda da daɗin hawa kin san yadda bikes din nan da ake faɗa mm. kama Abuja akwai bikes din da ake ta yawo da shi zaki ji shi ya zama abin alfarma yara yara sun mayar da shi kamar hobi to mashin din da bike din nan ba abin da ya raba su yau idan aka samu ɗaya biyu uku wallahi za ki ga yara duk za su goma gona wallahi Profesa Baba Gani Abba Gambo yana da sauran bayani amma sai rana ya yau da izinin Allah. Yanzu a madadin Profesan kuma shugaban tsangayar koyar da ilimin shifka tsirrai masu amfani ga ɗan adam a jami'ar Maiduguri da ke jihar Borno da wadda ta haɗa mana sauti Jude Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Ku huta lahiya. To madalla a gaida Halima Jimrau yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. za fara saƙonnin ne da wannan saƙo a gaskiya yunkurin gwamnatin shugaba buhari na baiwa talakawan najeriya tallafin naira dubu biyar abu ne mai kyau musamman ma a wannan lokaci da talauci ya yi wa talakawan najeriya kofar rago sako daga badamasi aliyu rijiyar lemo kano sako na gaba daga muhammad sule garin rijiya ya ce muna taya dakarun kasar iraki addu'an allah ya ba su sa'ar fatattakar mayakan kungiyar isis har abada daga birnin fallujah wannan sako na cewa ya kamata shugabannin afirka su ɗauki darasi dangane da hukuncin daurin rai da rai da kotu ta yi wa shugaba hussaini habre na kasar chadi sakamakon cin zarafin bil'adama da kotun ta same shi da laifin aikatawa sako daga ibrahim musa kirfi jihar bauchin najeriya sako na gaba na cewa salamu alaikum boa hausa hakikan samun wasu 'yan hare-hare jifa-jifa a najeriya wata alama ce mai nuni cewa har yanzu akwai sauran 'yan ta'adda a najeriya da fatan allah ya kawo mana saukin su daga bala muhammad dambam unguwar yakasai jihar bauchi assalamu alaikum boa cin al'umman karamar hukumar zangon daura muna taya shugaba buhari murnar cikarsa shekara guda a kan karagar mulki kuma mun gamsu da bayaninsa ga 'yan najeriya daga sufiyanu gumal zangon daura da mansur na'awa zangon daura sai kuma sakon alhaji abubakar jibrin dan gusau da babba haruna bajoga suka ce assalamu alaikum voa hausa ku gaya wa tsagirin niger delta su sani fa jami'an tsaron mu najeriya a shirye suke su kawar da duk wata barazana da suke yi don haka shawaran mu gare su su gaggauta ajiye makamai tun kafin dare ya yi musu To kafin mu rufe shirin namu yanzu kuma ga labaran duniya amma a takaici. An gurfanar da matar tsohon shugaban kasar ivory coast lauren gbabo gaban kuliya yau a ivory coast din wadda ake yi wa lakabi da iron lady bisa ga zargin aikata laifukan cin zarafin biladama da gallaza fursunonin yaƙi da al'umma dangane da rawar da ta taka a rikicin bayan zaben cikin shekara ta 2010 da ya sanadin kashe sama da mutane 3,000 an riga an yanke mata hukuncin ɗaurin shekaru 20 bisa laifin yi wa hukuma karen tsaye mai gidanta tsohon shugaban kasar shi kuma da tsohon ministan matasa na gwamnatinsa suna gaban kotun shari'anta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa icc hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta sanar yau talata cewa sama da baƙin hauri 2,500 ne ciki har da 'yan najeriya suka rasa rayukansu yayin da suke ƙoƙarin ƙetare tekun baharun zuwa ƙasashen turai Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya sai can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yau za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan jawabin shugaba Muhammadu Buhari na cika shekara ɗaya kan mulki sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu na yau Mr. Mark Ferguson. Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya, yanzu kuma ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.